قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون sai mala'ikun suka ce wa annabi Lord, kar ka tsorata, mun zo maka ne da abin da mutanenka suka kasance suna shakka a cikinsa na azabar da za ta hallaka su.